Thank you. latino zarabo so ajali so ajali so ajali soyayya wani abu ne na baki labari akwai wani kani na dama kai kana da kani ne kware kuwa ina da kani mana <laughs> amma wato ni da shi mun mugun shaguwa sai dai kuma duk da mun shaku bi umu sun yi hannun riga kin ga ki ga na very gentle din nan bani da hayaniya bani da wai shi ko akwai hayaniya ga rawa kai to shi za ka mishi in gaishe eh to ina ga zan fahimta tambi ni fahimta insha Allah sai kawo shi samu lokaci ka kama shi domin in za mishi kunne da shi na ga baya jin magana

dama za ki kira? dama na kira ne yi maka godiya kan zaɓen da ka yi ah, ka kira mu ne sabona ne taimako iro? <laughs> to ki kula da kanki idaniya ta tana hawaye ina tino zarabu so ajali so ajali so ajali so ajali ni ma ka na hawa kullun daɗi wajena me kike nufi da yau ta kullun daɗi wallahi ina cikin farin ciki ƙara wa umma alawa take ta yadda nake makaranta ku dadi wani ne na haɗu da shi ko kasu kai wala baya jin magana to menene abun burgewa ga mutumin da baya jin magana kawo umma kin gane ko shi irin mutanen nan ne umma da abin da suka sai tun yana bani haushi fa ko in wallahi talla har yazo yana bani dariya fadila kenan to shi kuma wancan da kike kaunar shi kuma ya za a yi shi idaniya ya tana hawaye ina tino zarabo da so ajali so ajali ki je kula da abin da kike yi kuma ki kiyaye mun yi rigaya mun nisa yanzu so abin da son ka rike shi ne shin ni kaɗai ne a gurin ki ko kuma bayani a kuma wasu kowa ba kowa kai kai kaɗai ne na ji daɗin wannan magana dalilin da sa nake tambaye ki shine ni na fara kaiwa zalin da nake tunanin ya kamata mu zo zamantakewa da mu zama ɗaya ne da ki to kuma wani abin sha'awa a nan shine in har na fara tunanin wannan ya kamata in san yadda muke saboda kar daga baya wata matsala zai ta baya ba wani matsala kuma abin da zai faru kai kaɗai ne ba kowa Allah ki kuta bana da ta tana hawaye ina tino zarabo da so ajali so ajali Assalamu alaikum Assalamu alaikum Alhaji Abarka na baka da abu na gida na da lafiya lafiya yawa bara nga excellent takardu ah, bara ga hmm, let's say ah, za ka dawo ranar litinin allah ya kai mu zan insha Allah I will look over it. Ba da eh, Ba matsala. An gode. Ah, ba matsala. Ba matsala. Ba matsala. ciki abin da ke sani farin ciki ah, to me zan cika abin da kake farin ciki kullum na san ba zai wuce kan magana dan uwanka ba ahmad dadin zo abin zo na zo mi fa zo na zo to me fa abbas ta san mi fa zauna abba ne na da kyau ahmed ya samu aiki kenan amma kuma sunansa ne a cikin takardar eh ka sani abba gaskiya ban samu takardar makaranta ba irin ba ni da result so kawai shi sai je nemo aiki da takardar shi saboda ya ce bai yiwu ni da shi muna zama ba mu da aikin yi din nan sai kullum zo mu ce ka ba mu to shi kuma sai ce ko ya nemo min da nashi to shi haka kawai sai ya zauna a gida yana ta jiran ka mami kinga na gaya mishi ni ma na ce masa to shi kuma ba sai ce a ai ba komai kawai ni na je na yi aiki in su shi kuma nan garin wasu lokuta zai samu aiki to ba kuma in dai za ka yi aikin sai dai mu fata Allah ya kara zumunci Fashin tukin yadda ya gani da don ni dare. Wallahi ya ce ce a yau farin ya daga karuwa. Da kalma na suna faruwa. Eh suna baby ya abbas hmm? daga ina kuma wallahi na zo wajen ki to fita zaki ne ba fita ne oh shit ce da ban zo ba ma ah ta ka kira ni ba eh, kuma kin ga ba haka ne Na za ka je? A wayin kira kin gaya miki cewa zan zo. Oh my god. Gaskiya kai ka fiye shiri da tare yau. bari baki sweet eh eh eh eh eh wallahi wani mai suna ne ba ya ce kawo wata da ke sai wani mai son yaya na mana ah, kana da yaya da mu sai ba na ruwa ka ce shi ma za a yi rigimar me kamar ka ah, no no no no no no no shi ya bambanta gani so ba shi ruwansa shi baya son abin da zai so dinga damun su kin gane shi mutum ne mai kamun kai bai cika san magana ba ma ya mutu ashe kai maka san baka da kamun kai a ah, kin gane yanzu we are the modern world yanzu everybody has a right da zai duk abin da yake so idaniya ta tana hawaye ina tino tsara gobe ki so ajali so ajali so ajali soyayya ajali ni ma ka sani na hawaye to jama'a ga fadila ai mata kabara Allahu akbar <laughs> eh barka da zuwa tine ce na kin dan kamar zaki je zaben sarauniya kyau ai tunan tashi da safe cikina ke ba mu cewa zaka zo wata ranku jikinki zai gaya miki karya Sai Allah ko? Wai yaushe za ki aure ne? Gobe kenan. To ka tara don min na gudunmawa. Na ta daga miki kaina da kuma gudunmawa. So ajali, so ajali. gane ba. za ki gane ya kamata a ce na gane mana tun da na ce da ke ba za ki gane ba never understand to naji ba za ki gane ba na ci so ajali so ajali idan ya tatana hawaye ina tana so ajali so ajali so ajali so yayya ajali ni wa ka sani na hawaye inna na tuno wata kina gani wata kina ji ko shi ah. yana da yawan wasa ba kamar ni yake ba kuma baya jin magana kuma kin ga wasan nan nashi kowaye kai zai yi da kai faruwan sa to me yasa kai ba kuma saka ke ni ko ina son mutum mai wasa haka ne kin ci wani abu idaniya ta tana hawaye ina tino tsarabo da ke so ajali so ajali so ajali so soyayya ajali ni ma ka sani na dole sai dai na haƙura na ɗauki ɗaya gaskiya ina son kowa daga cikinsu ahmad yana da natsuwa da kamala irin na namijin da kowace mace za ta so shi abbas shi kuma yana da nishadantar da rayuwata baya bari na a cikin bacin rai ko kaɗan kai wace ce uwa ne kawai saboda suna ya zo ɗaya amma bari zan tambaye su a hankali salamu alaikum rauka international eh, na san za ka yi mamaki amma ya ka ganta iya kuma tana za ka bullo mu wannan ita ce yarinyar da na miƙa wa kan rayuwata Allah in za ka yi wasa ka san wasan da ka daga yi ba irin wannan wasan ba ka gane ku. kamar yadda na gaya maka wannan lokaci babu wasa a cikin maganganun da nake gaya maka wannan ita ce fadila yarinyar da zan aura ba na hotuna kaji ina gaya maka ba wai mun zancen wasa nake maka ba wannan magana in dai kuma haka ke magana to fa baka da rayuwa domin fadila rayuwa ta ce yarinya da zan aura duk na waye bai sani ba su ba ba gaban ka nake ga su ba wace zan aura sunan ta fadila sai kai wannan ita ce yarinya da zan aura ita na miƙa wa rayuwata kuma duk duniya ban ga wani mahaukin da ya isa yara ni mallaka wannan yarinya ba a Abas wannan maganar wai wasa kake ne ko kuma ne da gaske kake ne ya za a budurwa ta wadda a gaban su ba ka ji na faɗa ba suna wacce zan aura fadila to fadila suna na iya zuwa ɗaya amma wanda ita ce fadila na wacce da mai ƙarar wata nake so zan ka san me sarki ma wannan saboda duk wasan da zaka iya min zan iya jurewa duk abin da zaka iya cewa zan iya jurewa amma ban da magana fadila ka gani duk abin da kake so a duniya zan iya baka zan iya salo ma da shi amma ban da ita domin ita ce yarinyar da na yi shekara da shekaru ina ta kiwo ina ta rereta kuma ita ce wani yana Allah da ita ce na ta ina son baka shawara kan wani ɗaya kaga shi shi ka ɗauke shi ka sa a hannunka kana wasa da shi ba abu bane mai kyau ka ji ko saboda ka kuma ji ka mu ji haka to bari ne ya maka ba wuta ba ko me na ɗauko na ɗora akan wannan yarinyar wallahi ba zan ji zafin sa ba kan dai ita wannan ko me na ɗora akan hannun ba zan ji zafin sa ba shi ka gan gari ba ka jarabe ka wani mutum ka yaga mun wallahi sai ka gyara mu wallahi sai ka gyara mun hotuna wallahi sai ka gyara mun hotuna ka ji ina gaya ma wallahi sai ka gyara mun hotuna na yi haƙurin zan yi da kai kar ka bari na ɓaci domin rai na ɓaci ba za ka ji daɗi to ya ɓaci mana wallahi babu abin da ba zan iya ba fa akan ta fa eh

ba su kuma ina za ka fita ba na jin yunwa ba faɗa ka ci abincin naka ba ban jin yunwa wace yunwa ba ce wannan lafiya fito na kofar gidan Allah na ta muke tunanin zuwa idaniya ta tana hawaye ina tino zarabu da ina fa lafiya kina nema ki rusa ginin da na yi bas faɗan uwana ne amma ki ɗauki soyayya ta ki aje a gurbi ɗaya da soyayya haka ake yi bisa billahi in kika haka ni kimin adalci haba ai ya kamata ki duba wani al'amari amma ban san munafiki bane kai sayo mace amana wannan shine mafi girman al'amari da ya taba bata ta rai a rayuwata ibin ma san abin da zan ci ba a ce irin wannan gaunar da ke tsakanin su a ce wani abu ya zo ya gitta ya al'amarin su ga baki daya kai to shine da nake son gaya muku kar ku bari wannan abin ya tsananta tsakanin ya kamata ku lura da wasu al'amura baba ku yi na fahimci abin da kake faɗi amma gaskiya ni a halin da ake ciki yanzu kunne na ya daina ci idanuwa na kuma sun rufe sun daina gani akan magana fadila ni ba zan iya haƙura kan ta kai kenan da baka san soyayya ba baka kuma san yadda ake yin ta kai kaske ta yanka kaga kan magana fadila wallahi zan iya daidaita masa gyara ma zama a gidan nan kana jina ko biri a hannun malamai ƙarya in na je gurin ba baya dawo to ba ma maguji ga nan kai kai inna lillahi wa inna ilaihi baba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba kai mai Allah ya bari ka kai ka dawo baba idaniya ta tana tino tsarabo da so ajali so ajali so ajali na da siya zan yi da rayuwata na da su ya zan wannan al'amarin fadila kenan ya kamata ki san abin da ya kamata ki yi na da su a cikinsu fadila ba yanda za a yi ki so su biyu yan gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya dole ki ware wanda za ki aura mutum ɗaya fadila ya kamata ki zauna ki shawara da zuciyarki ki zaɓi mutum ɗaya da za ki aura kuma yaya zan yi na hawaye in na da su hello fadila dala ki kokari ki zo gidan mu yanzu eh abban mu ne ba shi da lafiya kuma yake so ya ganki eh sai kin zo gidan ya ta hawaye in na tino zarabo da ki so ajali so ajali so ajali so yayya ajali kuma da kusa ya wa ya ke na yi mata ni ba abba ban dalilin da zai sa a ce ta zo gidan nan ko ta zo gidan nan me za ta yi. kai ma mutane shi gurin ka za ta zo alhaji ya kira ta saboda haka ka jira ka ga abin da zai baba na gani a ba ta dama ta faɗa ta wa alaikum salam to fadila ga min kira ki ne ne dan mace miki mutunci ba ba kuma don wahalar da ke ba kuma sa kuma tosar ta ke. an kira ki ne saboda dukkan nan da ke zai gamu yan uwa ne kuma mun zauna ne saboda mu samu mafita ga irin matsalar da aka riga aka shiga fadila gaba ɗaya rayuwar mu allah ya riga ya tsara mara ita take kuma aka allah ya kawo wannan abu ya faru yadda ya faru din babu yadda za sai dai mu addu'a abinda nake suke ki fahimta ni yanzu na a cikin matsala nake matsala wacce wannan hali da ku shiga ta jefa ni a ciki ya mata ni ma ina bukatar taimako to yanzu bukata sa an shi mu samu mafita menene za a yi mu fita daga wannan matsala ba abba ban ka tafi mu za a ce a bata zabi ni fa ta fara haɗuwa da shi kafin ta haɗu da shi eh, sai a ce ta zaba fadila kin ji ra'ayin that risky?